وعليها نحيا وعليها نموت وفي سبيله نجاهد وعليها نلقى الله فإن أستقى الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya ne ko su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara sadurar da ku a wannan yammaci na talata sha ɗaya ga watan Ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda shi ne yammaci na shida ga watan shida shekara na dubu biyu da sha bakwai miladiya domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma wannan masallaci mai albarka na masjidus sahaba da ke sabuwar unguwar gra a nan cikin garin bauchi idan masu sauraron za su iya tunawa zuwa mun tsaya ne karshen aya na biyu da da sittin biyar. wanda za mu sake maimaita ayan domin mu tashi a kansa abin mu fara kwan ɗaya daga cikin ladananmu da ya samu tausayi na rashin lafiya muna fata Allah maɗaukakin sarki ya ba shi lafiya Allah maɗaukakin sarki ya sauwaƙe masa sannan kuma wata mayar Allah da ta kawo ƙur'ani tana neman yan uwa su sa 'ya'yanta a cikin addu'a Allah maɗaukakin sarki ya shiryar mata da su muna fata Allah ya shirye su على رما مسجل ميت آينا أبو الفجر الذين ينفقون أموالهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم أنفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربعة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقد والله بما تعملون بصير الله مدوكين سركي يتي ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله مثال وأن سكي تيار دوكي وينسو دومن ديمن يدن الله وتثبيتا من أنفسهم دكما تبتر دزكا تنسو أكن تبارك الله سبحانه وتعالى مثل جنة كما مثال وتبوناتي بربوة وأن أكيت أولي ميتدو wanda tana wuri mai tudu ta yadda iska da rana duka yana wato samun ta cikin sauƙi asaba hawa bilu wanda wani mamakon ruwa ya same ta ukula ha da ifai sai ta ba da ɗayan itacen ta rufe biyu wa illam hawa wabilun faqal ko da ma mamakon ruwa bai same ta ba idan aka samu ruwa ɗan daidai ya same ta za ta ba da yabanyan da ake bukata domin tana wuri ne mai tudu rana na samun ta iska ma yana kura wallahu bima ta'maluna basir Allah kukin sarki game da abin da kuke aikatawa yana gani kamar yadda jiya muka faɗa wannan aya tana magana ne akan mutumin da yake taimakawa fi sabilillah dan neman yardan Allah ba don ayyabe shi ba ba dan riya ba sannan idan yayi taimakon baya dawowa daga baya ya gori ma wanda ya ba su taimakon ko ya cutar da su jiya mun faɗi waɗansu sashen hukunce-hukunce da ayan nan take kunshe da shi wanda mun ce daga farko Allah maɗaukakin sarki ya yi magana akan cewa wanda suke ciyar da dukiyoyinsu kace duk wanda ya ɗauki wani kuɗi ko na gwamnati ko ya ɗauki kuɗi na sata ko ya samu wani kuɗi ta wani ɓangare wato wanda ba ta hanyar da shari'a ta yadda da shi ba wannan ko ya yi aikin sadaka ba yi da lada don wannan aiki da sai dai idan wani dukiya ne da ake da bukatan ya barranta daga gare shi wato ya fitar da shi a matsayin karkashin halinsa kuma ba inda zai kai wannan dukiya sai ya yi sadaka da shi ko ya yi wani aiki da shi to shi kenan yanzu dai hana kansa ya ci wannan kuɗin za a ba shi lada don ya hana kansa laifi amma ba za a ba shi lada ba don ya yi wani aiki kirki da wannan kuɗi to mas'ala ta biyu ita ce ciyar da dukiya wato ba za ta yi amfani ma mutum ba idan har bai yi ta akan tsari na shari'a ba bai tsari na shari'a na farko ya yi don Allah domin Allah ya ce ibtiga a marzatillah wanda ya yi don neman yardan Allah to duk wanda kuma ya yi aiki domin Allah to dole ne ya bi hanyar da Allah yake so bi da wannan dukiya babu hanyar da zai kai ka zuwa ga yardan Allah sai in ka yi ta a tsarin neman yardan Allah a kammiya da kaifiya da kuma ainihin wato nau ko ka ce sifa abin nufi idan an ce ka bayar da kaza a shari'a to in baka bayar da wannan kazan da aka faɗa ba to baka ba da abin da shari'a ta nema ba a babin kamiyya wato ta fuskan yawa adadin abin da aka ce ka baya idan Allah maɗaukakin sarki ya ce ka fidda zakka aka zo aka ce nawa ne za ka fitar a cikin kuɗi misali a bana da aka ce sai kuɗinka ya shekara miliyan ɗaya da ɗari biyu da yaro sai aka ce ka fitar da zakka a cikin wannan kuɗi za ka kasa shi gida arba'in ne ka fitar guda ɗaya da ka zo kai lissafi sai ka gani za ka fitar ɗaya to za ka iya bayar da abin da ya kai dubu arba'in misali a cikin wani, sai ka rage ka fitar da dubu talatin zakanka ta yi ka gaba ta yi ba domin adadin abin da aka nema daga gare ka baka fitar da adadin to haka ne a wajen ciyaswa da aka ce mutum ya bayar da abin da ya dace to wannan ana nufin kada ka yi ƙoro kuma ana nufin kada ka wuce iyaka ko a gidanka ne za ka ciyar da abinci to karka bayar da abin da ba za a koshi ba alhali kana da abin da za ka bayar a koshi in ka bayar da abin da ba a koshi ba to kaman baka bayar ba ne kaman baka bayar ba domin baka ba da abin da shari'a ta ce a bayar idan ka bayar ya wuce iyaka to nan ma maimakon ka samu lada kuma laifi za ka samu don ka yi israfi wato ka wuce abin da shari'a kuma ta ce a bayar. shi ne Allah ce wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما Allah madaukakin sarki ya ce wallazina idan su ne waɗanda idan suka ciyar da dukiyoyinsu in suka tashi ciyar da dukiyoyinsu lam yusrifu ba sa almubazzaranci walam kuturu kuma ba su koro wa kana na zalika qawama su suna daidai ne tsakanin yadda aka ce ba su wuce iyaka ba kuma ba su kasa inda aka ce su yi ba kaga wannan bangaren kammiya ke wato adadin da ake so ka to sai a bangaren kaifiya ko nau'iyya wato nau'in abin da ake so ka bayar idan aka ce yanzu ka cire dukiyarka ka saya dabban gida ka yanka ta alayya to wannan shine abin da ya dace da ka je kasuwa sai kaga ana sai da barewa ana sai da akuya ka tambayi kudin barewa aka ce dubu biyu da ɗari biyar ka tambayi akuya aka ce dubu biyar ka ce tun da suna kama ai maka sai na dubu biyu da ɗari biyar ɗinka kawai to kaga yanzu ta fuskar ba baka sai nau'in da aka ce ka saya ba da kan ka zo kai layya da barewa ba ta yi ba domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa likulli ummatin ja'alna man sakan liyadhkuru isma Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ila mukhbitin kaga Allah ya ce wa kulli ummatin ja'alna man sakan kowace al'umma mun sanya mata tsarin ibadanta na yanka li yazkuru ismallahi ala ma dan su ambaci Allah sunan Allah akan abin da ya azurta su min bahimatil an'am na daga dabbobin gida ilahukum wahidun wa lahu aslimu abin bautan ku guda ɗaya ne shine Allah gare shi za ku ka wuya wa bashirul muqbitin to kaga kenan wannan aya tana gwada maka idan ka tashi yin layya ko ka tashi yin hadaya to dole ka sai dabban gida kaga wannan nau'i kenan wato a wurin nau'iyya ana bukatan sai an samu haka to sai sifa haka sifa sifar da aka nema ka yi abu to lallai wannan sifan za ka yi inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban to saboda haka wannan a asifan da ake so ka bayar to lallai na farko ka bayar da abin da yake ka ne wato ana so ya zama wannan abin in za ka yi kyauta da shi wato ya zama halalinka ne domin mun karanta aya da ta gabata a baya kallazi yunfiqu malahu ri'a an kuma wanda ya ciyar da dukiyarsa dan riya wa mutane kaga wannan wato bai yi shi a bisa sifan da ake nema ba bai yi shi wato tsakani da Allah ba ana so ne duk abin da mutum zai yi ya yi shi domin Allah sannan wannan ayar tana tabbatar mana da cewa wato Allah maɗaukakin sarki yakan yadda wato Allah yakan yi yarda Allah maɗaukakin sarki wato an yi masa aiki yakan yadda da aikin da aka yi masa domin a nan Allah maɗaukakin sarki ya ce ibtiba a marzatillah wannan tana daga cikin sifofi ne na aiki wato sifa ce fi'iliya saboda haka Allah subhanahu wata'ala an yi abu na iya yarda kamar yadda idan aka masa ba daidai ba kuma yana iya yin fushi sannan har ila yau ayar tana kokarin bayyana mana wato mutum yana iya samun tabbaci ko yana iya samun istiƙama sakamakon aikin da yake aikata sannan kuma nutsuwa daga aikin da mutum yake yi wanda Allah ya ce yi yana daga cikin sabubban karban aikinsa Allah ya ce ka yi abu sai ka yi abun nan da daɗin rai kuma ka yi abun nan wato in ka yi shi nan ka yi samu nutsuwa ka rika ganin kama ba tilasta ka aka yi ba wajen yin wannan aikin wannan na daga cikin abin da ke sa a karɓi aiki amma Allah ya ce ka yi aiki ka rika ganin kaman an matsa ma lokacin zakka yana zuwa sai ka rika ganin kawai ka an takura maka yanzu ana nufin dole kawai sai ka bada zakkan nan kai ta kame kame ka yi ta da kana dan tunanin ta ina za ka dan yi a bada zakkan nan ka dan yi inci ka ci ko dubu goma a ciki wannan kaga ka ɗauki abin kamar wani punishment ne aka yi maka haka mai yin sallah idan har kaga kana yin sallah baka jin daɗi lokacin da kake yi kai kana jin nauyin sallar nan ko kana jin haushin ka dan ya ce Allahu akbar ga cewa annan mata sun cika fitina wani zo mu je mu ajiye musu abin nan wannan sifa ce ta munafukai sifa ce ta munafikai kuma tana daga cikin tsarin da zai sa Allah ba zai karba aikin mutum ba dan idan ya ga abin da Allah ya sa shi kamar kawai ana wani tilasta shi ne shi ba da sarran sai yake yi ba to ko shakka babu mutum ya tambayi kansa sai sa ka ce wa tasbikan min anfusi suna yin haka domin tabbatar da zakatansu da kuma jin daɗi da nutsuwa nan mutumin kirki za ka ga idan bai yi sallah ba ya jin daɗi in har lokacin sallar nan ya yi ya ga bai yi ba to za ka ga yana ta jin kamar da damuwa a tare da shi lokacin da ya je sauke sai ya samu jin daɗi da nutsuwa saboda ya aiwatar da abin da Allah maɗaukakin sarki ya nema ya aiwatar kuma ya yi shi akan lokaci sai san Allah ya ce wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi wa la ya'tuna as الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون Allah ya ce ma mana'ahum an tuqbala minhum me mene yasa Allah ba zai karɓa musu ciyas wanda suka yi ba illa annahum kafaru billah sai saboda sun kafirce wa Allah wa bi rasulihi da manzansa wala ya'tuna salata ba sa zuwa wurin sallah illa hum kusala sai cikin lalaci su za su je sallah ne a cikin lalaci a matsayin kaman an matsa musu wala yunfiquna illa hum karihuna kuma ba sa ciyar da dukiyar su sai ala tilas wato sai kawai ba yadda suka iya saboda haka lallai ana so mutum ya rika nutsuwa da abin da Allah ya shar'anta masa kuma ya zama idan yayi aikin nan ya rika jin daɗi a cikin zuciyarsa sannan kuma wato wannan yana yin nuni har ila yau a duniyance idan mutum zai yi gona to ya duba wurin da ya dace wato domin Allah ya yabi wannan gonar saboda an sa ta inda ta dace kamar sani jannatin bi rabwati wato kamar wata gona lambu da ta samu wani wuri mai tudu ta yadda babu abin da ya lullube ta daga gefe gefe iska zai zo mata enough rana zai haska ta ta yadda zai bata wato ainihin abin da ya kamata ta zuka daga hasken rana sannan kuma ruwa ya sauka mata sai ga ta yi yabanya yadda ya kamata saboda haka kenan wannan kamar a duniyance ma ana baka ishara in za ka yi noma ka yi kokari ka yi la'akari da inda za ka yi noman da kuma irin abin da za ka shuka wanda ya fi dacewa da wannan wuri sannan kuma ayan tana gwada mana albarkar ruwan sama wato ruwan sama abu ne mai albarka domin Allah ya ce da ta bada da aka saukar da ruwa mai yawa wannan gonan sai ta bada rubin abin da ya kamata ta bayar wato maimakon wannan shinkafan ko wannan masaran idan aka zo aka shuka mugu biyu a samu buhu biyu sai aka samu buhu biyu maimakon a samu buhu biyar sai aka samu buhu goma to kaga wannan ta ba da riɓi sakamakon irin ruwan da aka rinka zubarwa wanda ya yi tasiri na wannan gona har ta ba da yabanya sama da yadda ake tsammani lallai ruwan sama ruwa ne mai albarka wannan na daga cikin ruwaye da ibnu qayyim al-jawzi a cikin at-tibbun nabawi ya kawo cikin ruwayen da ake magunguna da su wato ruwan sama saboda annabi ya ce hadisun ahadu bi rabbih wato wani shi ruwan sama yanzu yanzu yake daga wajen ubangijinsa sai sa har masu bincike a yau ko waɗanda suke dai suke amfani da ruwan sama a yau da gobe su suna maka bayanin tasirin da ruwan sama yake da shi da sha ruwan sama in dai har bai zuba ba wato ainihin akan ƙasa ko kan siminti ko kaza ya zubo kawai ka tare shi to yana yin abubuwa da shi da yawa masu mota suna sawa a ruwan bata yana yi masu sa a dollin suna sa masa omar su haɗa shi su zuba a dollin ba mota kuma ta ci gaba da tafiya babu wani matsala saboda albarkansa da tasirinsa da waɗansu abubuwa kuma da ake yin su da ruwan sama a matsayin magani ko wani abun amfani Allah ya kira ruwan sama ruwa mai albarka yake wa nazzalna minas sama'i wa حبا حصيدا الله يتي ونزلنا من السماء ماء من سوقد روا دغ السماء مباركا الله يتي من البركه فأنبتنا به da wannan ruwan muke fitar da jannatin wato aljannatakai abin nufi gonaki da shi ne muke tsirar da ainihin gonaki wa habbal hasi da kuma ainihin kwaya wanda yake abin girbe to kwaya da mutum zai je ya shuka sai kaga abin nan gonaki sun fito sun yi ƴaƴa sun yi yabanya sakamakon ruwan da aka sauka wannan ruwan kuma sakamakon albarkar sa saboda haka lallai ruwan sama yana da albarka shine Allah subhanahu wa ta'ala yace fa lam yusibha wabilun fa ko da ba a samu mamakon ruwan sama ba aka samu ruwa dan kadan sai kaga gonar tayi yi yabanya Allah madaukakin sarki ya ce game da abin da kuke aikatawa to yana ganin ku kuma zai muku sakamako gwargwadon aiki ayawaddu ahadukum ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri تجري من تحتها الأنهار له فيها الرخاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون Allah madaukakin sarki ya ce a yawaddu ahadukum yanzu ɗayanku yana gore ko yana son an takuna lahu jannatun a samu yana da wata gona ko lambu min nafilin wato na dabinai wa anabin da inabobi tajiri min tahti al anhar wanda koramu take gudana a burbushinta lahu fiha min kulli thamarat a cikin wannan lambu akwai dukkan ƴaƴan itace wa asabahu al kibar kuma zai so haka ai kowa zai so ko kowa zai so a ce yana da lambu wanda take da waɗannan abubuwa amma abin mamaki sai Allah ya kara da cewa asabahul kibr a lokacin da gonan nan ta yi yabanya ta taso sai kuma aka samu shi girma ya kama shi ba zai iya zuwa gonan ba zai iya zuwa lambun ba wala ku zurriyatun du'afa yana da yaya amma duk yan ƙanana ne ba wanda ya kai yaje gona yanzu ɗayan ku dai su haka fa asabaha isarun saboda ba mai kula da ita sai aka yi wani iska mai tsananin zafi wanda ya zo sai ya kona wannan gonan baki daya saboda babu wani kula da take samu fa asabaha isarun fihi na wani iska mai tsananin zafi da ya zo fa tara ta kona gonan kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun kamar haka Allah yake bayanin ayoyinsa filla gare ku ko za ku yi tuntuntun wato waye ne a cikin ku zai so haka ta same shi a ce gashi ya yi gonansa sai da ta yi yabanya ta yi komai sai shi kuma ya kasa zuwa wannan gonan saboda girma ta yadda ba zai iya zuwa ya yi kewaye ya yi dube-dube in tana bukatan feshi a lokacin a yi mata ya yi ba kuma ya duba ya ga 'ya'yansa duk yan kanana ne ba wanda ya kai ya tafi wannan ya je wannan gonan yana ji yana gani gonan nan haka ta mutu ba ta yi masa amfani ba waye cikin su haka lallai wannan wata misali ce da Allah maɗaukakin sarki ya sake bugawa wato ainihin ga mutane domin su ɗau izina game da ainihin wato wannan rayuwa da suke ciki Allah maɗaukakin sarki anan yana yin mana bayani ne akan wato yadda za mu gane al'amura ta hanyar hankulan domin shi a yi maka misali da abin da hankalinka zai kama to ya fi dacewa sama da a buga maka misali da abin da hankalinka ba zai kama ba ma'anan Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗakar da mu ya buga mana misali ne wato ga wanda yake ciyar da dukiyarsa kuma tare da yana yin gori ga wanda ya ciyar da shi duba yadda Allah maɗaukakin sarki yake magana akan abin da ya shafi gori har yanzu Allah bai bari a nan ya ce ya kamanta mai yin gori da wannan iska mai tsananin zafi wanda ta zo ta samu shuka bayan an riga an noma shi kuma ya yi yabanya ga wannan mutumin misali ya ba da kyauta na kuɗi naira dubu ɗaya wannan naira dubu ɗayan nan da ya bayar allah maɗaukakin sarki zai ci gaba da haɓaka masa wannan ladan daga lada guda ɗaya zuwa ɗari bakwai daga ɗari bakwai zuwa rukun mai yawa yana cikin haka an fara haɓaka masa wannan ladan sai ya zo ya yi gori ma wanda ya bashi wannan dukiya shikenan daga nan wannan haɓaka ladan da ake masa sai ya tsaya sai ya fara yin baya yana yin baya sakamakon gorin da yake yi ma wanda ya masa sai ta yi daidai da wancan mutumin da ya shuka gonansa sai da ta gama yin yabanya take bukatan kula shi kuma sai wato tsufa ya kama shi ya kasa fita ya je duba gonan sannan yaran da da su kula masa da gonan su ma kuma yan yara ne gona dai ta zan ba za a kula da ita ba ba za ta samu mai kula da ita ba kuma aka yi wani irin iska mai tsananin zafi wanda ya zo ya lalata wannan gonan saboda haka wannan gonin da ke yi ya yi daidai da wannan iska wanda ta zo ta samu wannan gona sannan kuma wato a shi kuma mutumin ba zai iya kula da kayansa ba sannan kuma wato iskan ya zo ya lalata saboda haka gwargwadon yadda mutum ya yi gori akan wani ni'ima da ya ma wani to gwargwadon yadda yake rushe ladansa kamar yadda wannan iska take lalata wannan gona wanda ta riga ta yi yabanya to a nan malamai suka yi wani magana cewa ya halatta a buga misali da magana kuma haka ya halatta a buga misali da aiki Allah maɗaukakin sarki ya ba mu misalsalu da maganganu sannan kuma yanzu ya zo ya ba mu misali wato da aikin wani daga cikin mutane wanda yake gwada kaman aikin mutumin nan a wurin malam ba bahaushe sunansa aikin baban giwa domin an ce aikin baban giwa shine aikin da ba a samu wani sakamako mai kyau a kai ya riga ya gama shuka gona ta riga ta haɓaku kuma ya zo ya waye gari ba zai iya kula da ita ba kuma ba yi da wanda zai kula masa da shi kaga wannan ya yi aikin baban giwa ya share gona ya gyara ya zuba iri ya sa taki amma kuma daga ƙarshe ba zai amfana da komai ba to haka mutumin da ya ba da sadaka ko ba da kyauta ko ya taimako kuma ya zo ya gori kamar ya rushe kayansa shi da kansa ba zai samu wani sakamako ba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da wannan sai wasu malamai suka ce ya halatta wato a wajen tattaunawa suka tattauna akan abin da ya shafi tamsiliya da an ce tamsiliya wato shine a shirya wani abu kamar dirama wanda za a yi don gwada wani abin da yake halin wani abin da yake faruwa wato imma a ce yanayi wato na hali da ake ciki na rashi ko na matsatsi a shirya wani abu wanda za a gwada wa mutane mahimmancin yin haƙuri da juriya a lokacin da wani abu ya same su sai a shirya waɗansu mutane a tsarin dirama a ce to wannan kai za ka fito a baka da kokobo damuwa ya dame ka kai ma za ka fito a baka da kokobo damuwa ya dame ka saboda haka ku haɗu wannan ya rufe korafi yana cewa shi yanzu Allah ba haka ne ya bar gari ya bar matan san ma kaza kaza kai kuma sai a same ka kana cewa a kai hakuri ai ka dogara ga Allah in ka dogara ga Allah zai taimake ka kaza kaza shi to da mu dogara ga Allah za mu ci me kaza misali suna ta bugawa wannan da ya nace yana masa bayani yana masa bayani har ya gamsar da shi to to kenan inda haka ne mun dogara ga Allah suna zaune sai wani ya zo wucewa sai ce to dama na dan kudda zakka na dan shine nake so dan dan ku to masha Allah to kaga muhimmancin dogaro ga Allah so misali kaga wannan wani abu ne ai aka yi shi kaman ba hakika ba wato ba da gaske hakan ya faru amma an yi haka ne dan a jawo hankalin mutane wato su gane muhimmancin haka to da wannan sai malamai suka rabu gida biyu wasu malamai suka ce ya halarta a yi dirama don jan hankalin mutane amma sai an cika waɗansu sharuɗa guda hudu ko guda biyu wasu malamai suka ce a'a bai halatta ba kwata-kwata a yi wanda suka ce bai halatta ba a yi sun kafa hujja ne da waɗansu dalilai kamar haka dalilin su na farko ayan qur'ani Allah ce wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna naqulu inna ma kunna naqulu wa nal'ab hmm. qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kunna أنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم سكة الله يتي ولئن سألتهم لا ذاك تنبيس لا يقولون سيكا دسنا إنما كنا نخوض ونلعب أمو منا أنخوض واني منا واسا wato maganganun da muke ba fa da gaske muke faɗa ba da wasa ne muke faɗa ya ce ka tambaye su kula billahi yanzu da Allah wa ayatihi da ayoyinsa wa rasulihi da manzansa kuntum kunna ku kasance kuna izgili la ta'taziru kar ku kawo hanzari kar kafartum ba da imani kun zan kafirai bayan imani sai suka kawo hadisi na al'imam Abu Dawuda wanda al'imam Abu Dawuda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wailu liman yuhaddithu li yudhika bihi al-qawm wailun lahu summa wailun lahu summa wailun azaba ya tabbata ga wanda zai zo ya shiryo magana ya faɗa dan ya sa mutane da dariya annabi ya ce azaba ya tabbata gare shi azaba ya tabbata gare shi sai wani hadisi da annabi sallallahu alaihi yace salasun jidduhunna jiddun wa kunna jiddu abu guda uku gaskiyansu gaskiya ne su gaskiya ne annikahu wa talaqu wa raj'a da aure da shika da kobe ko da wasa ka faɗa ya tabbata magana ya riga ya kare. to waɗannan su ne abubuwan da malaman da suka wato haramta yin dirama kwata-kwata wato suka kawo su kuma malaman da suka halatta sun kawo su amma da sharuɗa da farko sun ce kada wannan diraman ya kunshi wani abu na haram wato kada aikata wani abin da yake haramci ne a su, misali a ce ga wani nan namiji ne ya yi shigan mace ko mace ta yi shigan namiji domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mata da suke yin shigan maza ya la'anci maza da suke yin shigan mata kaga wannan misali ne sannan na biyu kada wato diraman ya kunshi wulaƙantar da ma'abuta falala a yi kwaikwayi sahabbai ko manyan malaman musulunci kuma a cikin diraman a wulakantar da su wato waɗanda suke masu falala wato a wulakantar da su a samu wani shirgalanci wanda an san shi dama wani shashaja ne a ce shi ne ya fito a zai na umar misali ko a samu wani shashashi a ce shi ne imam malik wanda gaba ɗaya ma sa kare ne sai a zo a sa shi kuma ce ya fito shi ne imamu malik to irin waɗannan malamai suka ce in ya kunshi irin wannan ya zama haram ba za a nemo wani mutum da aka san fasiki ne wanda ya shahara da fasikanci kuma a lankaya shi a matsayin wani babban malami ko wani mutumin kirki wanda aka taɓa yi sannan na uku ya zamo wato kada mutum a mayar da shi ya yi kwaikwayon wato dabbobi kar ya fito kamar a wani dabba a sa shi ya rika kukan kare ko rika kukan jaki domin wato ainihin Allah maɗaukakin sarki duk inda ya ambaci dabbobi a Kur'ani to ya ambace su ne a wuri nazari wato bai ambace su a wani wuri na yabo ba wato duk inda ya kira dabba a cikin alkur'ani to a galibin lokaci za ka ga kamar ana siffanta shi ne da mummunan siffa to mutum ya fito da dabba ko da sunan dabba ko mai kukan wani dabba to wannan lallai ya shiga cikin wannan gari bare da Allah ya ce masalul ladina ummilu التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا الله يتي مثل الذين حملوا التوراة مثال وانا سكا التوراة ثم لم يحملوها سأل بس أيكي لإتبك مثل الحمار كما مثال جاكين يحمل أسفارا دي ممين يمن يلي تتبع ما بيتم قوي أبنك kaga nan an siffanta jaki da abin zargi wato an siffanta duk wanda ya kama da jaki kamar ana zargin sa a wani wuri Allah ce wa tulu alaihim na alladhi ladhi atainahu ayatina fansalaqa minha fa'atba'ahu ash-shaytan فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون الله مدوكاكين سركي yace watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha ka karanta musu labarin mutumin da muka bashi ayoyinmu sai cire kansa daga cikin ayoyin fa atba'ahu shaytanu shaytan ya bi shi fa kana min al ya zama cikin batattu walau shi na da mun ga dama la rafa'nahu biha da mun ɗaukaka shi da ita walakinahu aqlada ila al-ard sai dai ya sakiya wato ya komar da kansa ya nitsar da shi cikin ƙasa wa tab'a hawahu ya bu kuma son zuciyarsa sai Allah ya ce fa masaluhu misalin sa ka masalil kalbi kamar misalin kare ne in ta hamil alaihi yala in ka bi shi da gudu ya rika gara baki har sai yana lallagi au turuku yal has in ka bar shi ma baka bi shi da gudu ba yana nan da yana zaro har sai na lallagi ba gaira ba dalili kullun shi kamar ya gaji to saboda haka kaga an ambaci kare an ambaci jaki duka an zarge su sai suka ce lallai kada ya zama mutum ya fito a dabba wato a matsayin kamar dabba ko a sa shi ya rika ɗabi'u na dabbobi na gaba suka ce wato kada mutum ya fito a matsayin wato wani kafiri a ciki ko ya fito wani fati wato kar a ce a ciki kai ne kai mota ciki kaga haka kawai ba gaira ba dalili baka taba yin zina ba sai ka fito kuma a jiraman kayan mota ciki ko kuma a ce kaga kamar fasiki ko ba ce mutum ya fito a kafiri a ce to kai da mai drama nan ku ne Allah a ce ku ku ne Allah mu ne musulmi <laughs> to daga zai dai kare kunshi wato irin wannan duk da cewa a wurin su wa'annan malaman sun ba da wani jawabi akan cewa su waɗancan da suka haramta sun ce wanda suka yi wannan kaman ayan nan da muka karanto tana gwada mutum ya ce ya fito wato a kafiri kaman wannan kafircin ta hau kansa tunda Allah madaukakin sarki ya ce la ta tazuru kar ba da imanin yanzu da Allah ne da ayoyinsa da kaza kuke wasa sai malaman suka ba su wato amsa suka ce wannan ba zai taɓa yiwuwa a ce dan mutum ya fito a wannan wurin a ce kawai kenan ya zama kafin A ai shi kafirci wato abin da yake sa a yi shi ma maganan baki ne in ma aiki amma dan kawai wato wani ya kira da wani suna kafiri ko ya ce masa kafiri wannan ba ya tabbatar da kafirci a kansa har sai aikinsa wato ya tabbatar da shi ne sai suka ce to yanzu da a ce mutum zai fito a cikin wannan dirama da matarsa da aka hada su a dirama aka ce matarsa sai aka ce ya sake ta sai ya ce ya sake ta sai suka ce da su yanzu matarsa ta gida ta sauku sai suka ce a bata saku wasu suka ce to ai ka gani a nan ma an ce masa wato su ne Allah a diramin ba zai sun zama kafirai kamar yadda tun da ya sake matarsa ta dirama kuma ta gida ba ta saku ba kuma annabi ya ce salasun jiddu hunna jiddun wa hazlu hunna jiddun to wannan yana yin doni da cewa wato wannan mata ba ta saku ba to waɗannan dai galibi malaman da suka ba da halaccin yi waɗannan su ne sharuɗa da suka gindaya na cewa idan mutum ya yi haka to wato in an cika waɗannan sharuɗa babu laifi wato a yi tamsiliya saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala har ila yau a cikin wannan aya yana kiran mu zuwa ga yin tafakkur wato tunani domin da shi ne abin da ayanta ta cika to lalle ana so shi musulmi kullum rika yin tunani game da girman Allah da tsarin yadda Allah ya yi wannan duniya din wato ya rika nazari a kanta da irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya kai girman sa ya kai inda ya kai da kuma sa na abauta masa sakamakon abubuwan da ya halitta a wannan duniya wanda sun fi ƙarfin tunanin ɗan Allah ana buƙatar mu rika tunani a cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah maɗaukakin sarki وتوي مذني في سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويذكرون يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار الله سبحانه وتعالى يتي واتو إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب lalle cikin halittar sammai da kasai da abin da ke su akwai abin wato lura ga waɗanda suke ma'abuta hankali man ce wa Allah su waye sai ce annabi da yaskuruna Allah qiyam su ne wanda suke ambaton Allah a tsaye wa qu'udan ko a wa ala dunubihim kai suka ambaci Allah ko suna kwance wa na kuma suna tunani suna tuntuntuni fi kalbi samawati wal ardi game da halittun samai da kuma halittun kasai suna cewa rabbana ya ubangiji ma khalaqta hadha batil baka halicci waɗannan abubuwan duka haka kawai dan shirme ko dan wasa wanda yake yin nuni da cewa ana buƙatar mutum ya rika tunani game da abin da zai iya yiwa a yi tunaninsa misali ayoyin Allah duka ka rika tunani a kansu amma ba za ka yi tunani ba kuma game da zatin Allah duk abin da yake ayyuka ne na Allah sifofinsa na ayyuka wannan ka rika tunani akan wato iko da kudura na Allah a kansu inda Allah ke saukar da ruwansa yadda ke fitar da tsirrai yadda ke rayantar da dabbobi a daji ya rayantar da kifaye a cikin ruwa yadda ya halarci duwatsu ya kafa su yadda ya yi manya-manyan tafkuna da ruwaye a bayan ƙasa duk wannan abin tunani ne wato da ɗan adam zai iya kawo Allah cikin rayuwarsa kai hatta halittar kansa mutum ya tsaya ya dubi yadda Allah ya shirya shi wa fi anfusikum afala tunanin wato yadda Allah ya tsara ku kawai ya kamata ku rika duba yadda Allah ya yi ku ka duba cikin ka kawai kaga wata ma'aikata ne Allah ya tara a wannan ciki wannan idan da kamfani ne da ayi yi su ma'aikatan da za su ɗiba suna da yawa saboda abubuwan da ake yi a cikin kawai in ka tashi ka ɗauki loman tuwo haka za ka sauke shi kawai a cikin cikin amma wannan loman tuwo haka zai rinka bin wurare ana yin ayyuka a kansa a je a tace shi a duba a fitar da abin da zai zama shi bayan gida ne zai fita bayi da amfani a cikin. a cire abin da yake vitamin ne a jikinka a sa shi a hanyar da za a kai shi matata ya tace shi shiga cikin jini ya su haɗu su zama jini su rika yawa a jiki ta inda ruwa ne kuma ya biya zama ruwa ya kaza ta inda dai haɓaka jiki ne kai wuya wuyan kai tashi ya kumburo haka dai abin da ka sa ɗin nan su ne matatu daban-daban suna nan yadda za su sarrafa shi su gyara shi wanda zai fita ya fita mara amfani mai amfani kuma kowannen su kai shi inda zai yi su. in aka buɗe ma kunnanka kawai za ka wata ma'aikata ne a wurin kawai waɗansu jijiyoyi ne yadda ka san waɗansu wato abin da wayoyi kamar na rediyo an harhaɗa an haɗa nan an haɗa nan shi abin da ke bayar da jiɗin yana nan shi dodon kunnan yana nan shi kaza na nan wayoyin da suka harhaɗu kaza kaza wanda jiɗin iri biyu ne a jikinka akwai jin sauti akwai ji kuma na an taɓa jikinka ko wani abu ya taɓa ka wanda shi kuma ba sauti ba ne wanda filin ne kawai zaka shi kuma daga ina yake a ina aka yi wayarin dinsa da kunne ko aka yi wayarin dinsa da sauran gangan jiki yadda ya shi ta hau can kaman ka zaka ji shi a kwakwalwanka alama ko wani abu ya shige ka a ina yanzu zai kai sako zuwa ga kwakwalwa cewa an fashi ka a wuri kaza sai ka kai hannu kararraf ka kai kana kokarin ka kawai duk waɗannan wasu ma'aikatoci sai sa za ka ga ɗan adam yana da ban mamaki ba za a iya samu wanda ne karanta ɗan adam ba shi a ce mutum da ya karanta ɗan adam ba shi wannan fa a bisa halittarsa ne banda kuma halayyarsa su ma wasu abubuwa ne masu zaman kansu wato wani ɗan adam kawai aka zo aka ce gashi za ka yi karatun likitanci to sai ka shekara kusan talatin kana karatu amma duk karatunka a kunnen mutum ka kayi firamare aji shida kayi sakandare aji shida shekarar ka goma sha biyu ka tafi university ka je ka shekara kayi shekara bakwai kana karatun likitanci in an hada da shekarar ka goma sha biyu ga shekara bakwai kusan shekara goma sha tara ka tafi an ce ka je za ka yi specialization akan bangaren ka tafi ka je ka sake shekara wani biyar ka shekara kusan shekara ashirin da hudu da ka dawo sai aka ce kai consultant ne a ina ya kace a kunne wakai kai duk wannan ba ta lokacin da kai iya kunne ne wa kai gadan wai ba nan ba kai ba ka da wani sai mutum in kunnen sana cewa ce a ji a same ka in ma wanda ya ciwon kunne yake ne ka ba ka da aiki ya abin da to yadda zaka gane Allah ya gagari mutane ke mu kuma a duniya mu ne ba a san iya kama ba kuma kowa Allah ya masa waɗannan wani likita zai haura ki yanzu ji a hakori ne duk shekarun da yake iya hakori ne yana ciwo iya huje iya kaza shi a kai yaje wani likitan na ido ne zallan ido shi iya anan yake wani likitan na kashi ne kadai in ba je ba ruwansa da nama shi sai yi. wani haka ba kowa wai in yaje karatun nan wani abu ne zai dan karanta a jikinka wanda shi anan zai ƙara rayuwarsa nan dai ƙara bincikensa a nan dai ƙara damuwarsa wannan kawai ya isa gwada maka girman Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka Allah maka kuke sarki ana so ka rika tunani cikin ayyukansa ay tafakkaru fi ayatin na ku rika tunani cikin ayoyin Allah wala tafakkaru fi zatin amma kan ka rika tunani a zatin Allah a ce alal arshi stawa ubangiji ya daidaita akan al'arshi ka ce to ta yaya ina ruwanka ba ruwanka da yadda wato Allah ya daidaita akan al'arshi ka ce to zuya yake zama yi mimmekewa barar da jiwa duk ba wanda ya saka kai wannan wannan abin da ya shafi zatin ubangiji ba a bukatun ka ce za ka yi tunani a kayan domin abu ne da ba za ka iya riskoshi ba dole ne abu da ka iya tunani a kansa ka taba gani ko wani ya gani maka ya baka labarin idan har ba a taba ganin sa ba ba wanda ya taba ganin sa to ya ga ya maka bayani kaga kenan ka ce ma zaka sa kanka ya rika tunanowa wannan kana bata ma kanka lokaci la tudriku al absar la tudriku al absar wa huwa yudriku al absar wa huwa al latif al khabir Allah ce la tudriku al absar shi Allah gannai ba sa iya riskansa wa huwa yudriku al absar shine yake riskan duk wani mai gani wa huwa latiful khabir Allah masani ne ya san abin da yake cikin zukatan mutane sau kake kenan wannan yana yin ishara yana nuni da cewa duk tafakkurin da da ku yi ku yi tafakkurin da zai kara muku imani da yadda da Allah kada ku yi tafakkurin da zai sa muku kokonto da shakka game da Allah so da ku kun sani akwai tunanin da kuna yi kokonto yake sa ba ya kara muku wani imani sai kokonto to dirin wannan tunanin ko sai mutum ya guje masa kuma yana faɗo masa ya isti'aza ya nemi tsari a wurin Allah shi dan ne yake so ya tace ne kafarsa Allah ya ce ya ayyuhal ladina ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum كسبتم ومما أخرجنا لكم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuha allazina amanu ya ku wadanda kuka yi imani an fi ku min tayyibati ma kasabtum ku ciyar daga dada dan abin da kuka tsuwarwira da hannayen wa mimma akhrajna lakum min al-ard da kuma abinda mun ka fitar muku daga cikin ƙasa wato ku ciyar daga abinda yake na halal ne wanda kuka yi fadita shi kuka yi buge-buge kuka samu da hannu ko kuma abinda kuka shuka ya fito cikin ƙasa wala tayammamul khabitha minhu kada ku nufaci mai datti daga cikin sa tunfiquna kuna masu ciyarwa walastu aka akhizihi ku ba za ku karba ba in an ba ku illa an tukmilu fihi sai in an muku dodori do wato saboda haka wa alamu ku sani annallaha ganiyun da Allah ya ce ku bayar ba shi za ku bayar ba dan shi mawadaci ne hamidun shi ya cancanta a rika yabonsa saboda kyaututtukan da yake ba ku wanda ba za su tuntu ba Allah ce ya yi wallabi da amu ya ku waɗanda kuka yi imani an fiku ku ciyar min tsayi ba ma kasar in kun lura bayan Allah maɗaukakin sarki ya ambaci falalan ciyarwa kuma ciyarwa wanda aka yi shi don neman yardansa ya kuma faɗi sakamakon wanda ya ciyar da dukiyarsa kuma ya zo ya rinka yin gori yana cutarwa ko ya ciyar da dukiyarsa domin riya wa mutane to sai Allah ya sake zuwa da cewa yana kwaɗaitar da ku dai ku ciyar sai dai bambancin na da da aka ambata maganar ciyarwa a baya da na yanzu suna da bambanci da an yi magana ne akan ciyarwan da za ka yi ka yi shi domin Allah yanzu kuma ana magana abin da za ka ciyar ka ciyar da halalinka wato ka ciyar da abin da kai ne ka yi faɗi shi wajen nemo shi da hannayenka ai abun nufi an fi min tayyibati ma kasabtum ai min ma muku bi tariqin halalin abinda kuka samo shi ta hanyar halal in an ce kasabtun ai shine ma hasaltumuhu bil kasab abinda kuka samu ta hanyar aikin amma mutum yayi saye da sayarwa ya samu ko mutum ya je ya aikin kodugo ya samu ko wani dai daga cikin hanyar nema wanda kai ne ka nemo da kan wa mimma akhrajna lakum min al-ard da abinda kuma muka fitar muku wato daga cikin ƙasa da muka fitar muku daga cikin wato daga cikin ƙasa to in mun lura za mu ga nan wato Allah madaukakin sarki da yace an fi komin bayyi ba ta ce ma kasab wato aikin da kai da hannunka sai Allah ya danganta kamar kai ka samo kuɗin amma abinda Allah ya fitar maka daga cikin ƙasa min tsayibati wato abinda ya fitar maka daga cikin ƙasa ce mimma karajina sai mayar kansa yace abinda muka fitar wato kai ba kai ka fitar da shi ba wanda ya aikin fitarwa shine Allah karajina lakum min al wanda muka fitar muku wato daga cikin ƙasa kenan shi ma ana nufin wa min tayyibati ma akhrajna lakum min al-ard daga dadadan abin da muka fitar muku daga cikin ƙasa idan an ce wato tayyibat abun nufi yanzu abin da ake nema daga gare ku an fi komin tayyibati ma kasabtum wa an fi komin ma akhrajna lakum min al-ard ku ciyar daga dadadan abin da kuka nema da hannunku ku ciyar da kuma kyawawan abin da muka fitar muku daga cikin ƙasa domin Allah maɗaukakin sarki duk abin da kaga ya fitar da shi daga cikin ƙasa to abu ne mai kyau ba zai fitar maka da abin da yake wato ba mai kyawu ba sai dai in kai ne ka fito da shi kuma ka gurɓata shi dan Allah ya fidda maka dawa halal ne in ya fidda ma gero halal ne in ya fiddo abin da kaga ya fitar maka a cikin ƙasa dan ci wannan halal sai dai in ka ne ka mayar da dawan ka burkita shi ya zama burkutu ka ga yanzu kaga ya tashi daga halal kuma ya koma haram wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shine ya halitta muku abin da ke kan kasa gaba daya ku yi amfani da shi saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun ay la taqsudul khabisa min kada ku nufaci mummuna fa tunfiquna ku kuciyar da shi domin an ce at-tayammum a luga ana nufin al-qasd wato nufi kenan kuma inda Allah yake fa tayammamu sa'idan tayyiban wato ku nufaci a ƙasa wadda yake kyakkyawa a lokacin da kuka zo yin wato ainihin yin taimama kada ku nufaci alkhabis alkhabis shine arradi wanda yake mummuna wato in ka tashi bayarwa kar ka je ka dauko wanda ya riga ya riɓe. ko ya lalace ko yake wari in riga ne ko ya yage walastum bi akhidhihi inda ku aka baku ba za ku karba ba illa an tublidu fihi sai dai an muku dodori wato an baku shi a ba ku gane ba to kaga kenan idan har kasancewa kai an baka ba za ka karba ba lalle bai kamata kuma wato ka ba mu wani ba wasu kuma suka ce illa an tugmidu fihi ay ta'khuzuhu an igmadin in an ce al igmad suka ce akhdhu shay ala karahiyati mutum ya karbi abu amma kuma baya son sa saboda rashin kyansa ko saboda muninsa wa alamu kusani anna allaha ghaniyyun hamid ai allah madaukakin sarki ba yana neman ku ciyar ba ne saboda shi talaka ne ko yana da bukata a'a Allah mawadaci ne amma yana so ku ciyar ne domin ku taimaka ma ƴan uwanku kuma ku samu ladan haka a wurin Allah wannan ne yasa malamai suka ce lallai dukkan dukiya ta haramun ba yi umarni da ciyar da shi ba domin shi ma ana ɗaukan sa kabis wato ba tsayyib bane wato kabis shine sai malamai suka ce to yanzu Allah ya ce ya karɓa sai a fayye to idan mutum ya samu abin da yake na haramun ya yi dai da shi mun faɗi cewa mutum zai sadaka da shi to amma ƙarin tafsili a kansa shine abin da malamai suka ce idan har na wani ne ka ɗauka ba tare da sarransa ba to wajibi ne ka maida mishi kamar mayar masa idan mutumin nan ya mutu to ka kai magadansa domin wannan hakkin nasu idan ba yi da magata ba yi da magada to ka kai shi bai tilmalin gwamnati wato ka kai ta mahukuma idan kuma hakan ya gagara to sai ka yi sadaka da shi ga wanda ya cancanta a bashi sadaka idan kuma ka karɓi wannan kuɗin a wurin mutum da san ransa ne ta hanyar riba ne kuka shirya ko kuɗin karuwa ne ta baka ko kuɗin boka ne ya baka duk waɗannan kuɗaɗen haramun ne cin su wannan ba za ka mayar mai shi ba ba za ka mayar ma karuwan ba in ka an ce kuɗin karuwa haramun ba za ka mayar ma boka ba an kaji an ce haramun ne sai dai kawai ka yi sadaka da shi saboda haka idan har ka san cewa wato karban sa haramun ne sai yi sadaka da shi idan baka san haramun ba ne sai da ka riga ka kashe ka sai abin da zaka saya sai ka ji an zo ana cewa haramun wannan kuma babu komai akan ka ba za a ce sai ka nemo kuɗin ka je ka mayar da shi na fata an gane saboda haka kenan dai wannan yake yin nuni da cewa lallai Allah subhanahu wa ta'ala yana son mu mu ciyar da dukiyar mu amma abinda muka nema a bisa halalin mu domin wannan shine abin da zai sa Allah madaukakin sarki ya ba mu lada sannan idan mun lura da ta'abirin kamar yadda na faɗa ɗazu Allah ya ce ku ciyar da min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard anan ku lura yadda Allah ya yi ta'abirin nan ta'abirin farko sai ya yi nuni ga cewa wato abinda ka nema da hannunka na sana'a sai Allah ya ce ka ne amma a na biyu abin da aka fitar maka kuma daga cikin ƙasa sai Allah ya ce nasa ne domin shi haɓaka kasuwanci to lallai yana da alaƙa da faɗi tashin shi ɗan kasuwa faɗi tashinsa da buge-bugensa da kai kawansa da sayansa da sayarwansa da bayani ma mutanensa da saukinsa da gaskiyansa wayannan su suke taimakawa kasuwancin sai haɓaka amma haɓakan gonarsa to wannan kuma aiki ne na ubangiji wadda abin da duk da yayi ba zai kaima ba zai kaddara ko ya sa wannan abun ya tashi tunda wani abu ne da ake ganin sa na zahiri ba na ma'ana ba wato inda yanzu a ce misali zai zo ya saka ya shuka a masara ta fito to ba zai iya rika kama ta kawai goban ya dan kama ya kara tsayinta jibi ya kama ya kara tsayinta ba zai iya yi haka ba saboda haka dole ya jira yadda Allah yake daga ta zai ta daga ta ta daga ta yadda ya ga dama to wannan sai Allah ya danganta aikin da kansa domin dama ya ce afara'aytum ma tahrusun afara'aytum ma tahrusun na'am تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون الله أفرأيتم ما تهرسون قبام الأباري قمد أبنك كي شوكا a antum tazra'unahu shin ku ne kuke fito da shi har ya tashi am nahnu zari'una ko mu ne masu yi Allah ya ce launa sha da ku ga dama da Allah ku kutama sai mu mayar da shi girbabbe fa zaltum la sai ku waye gari kuna sana dama saboda haka ashe wannan abu a hannun ubangiji yake domin kai kanka gonan ma in ka shuka ka kanta buka bar shi sai kai sati ma baka je ba ba a hannun ubangiji yake ba mai kula maka da shi ba mai daga maka shi ba mai kaza da sauransu to saboda haka kenan dai anan sai Allah ya danganta abun wato wato zuwa gare shi wato saboda tsananin kula wanda yake bayarwa domin amfaninka za mu tsaya a nan abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladansa abinda muka yi shi bisa kuskure ubangiji ya fi mana Allah ya sa mu tarayya cikin lada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh